mun fa binne Allah mun gode wallahi mun binne kowa mun za mu kudin kuɗin gonakin mutane ah. alƙur'an me nake hange can kai wallahi me alƙur'an fatalwa ce Hawa! nawa na fi mayan ce wutan gurin mene amma ce in ji zunzurin gurin zauna su kin bata mare to ka tafi can din mana wanda ya ga bature bature ya gan shi <laughs> eh Allah ɗaya ma me wannan kuma wanka dumaman tebata eh wanka dumaman tuwon masara na abu gaba ɗaya zaka ɗiba ka zuba a cikin ka wannan aishi an gajala a'a da Allah wannan haɗaɗin shi ne bature ke cewa galatorious ignorance da ba. Bari gama mm. wata rana a Belgrade shi kuma ya fara ci a mm. shi mutuwa za a yi sai da ya cika cikin ta ya za a yi yaro ya sha nono zalla babu ruwa har tsawon wata shida a wannan zafin da muke ji kuma yaro ya rayu tsaf ma ba zai rayu saboda duk wani sinadari da ka sani Allah ya riga ya tasa shi a cikin wannan nonon wannan nonon na farko in gaya maka sannu karime ni za ku wannan rashin mutuncin amma umma ai ai me yaro ba zai ba zai sha ruwa ba dan tsabar rashin imani har kike karanta wa miji ko ba a gidan nan ba <laughs> Allah sarki wato wannan abin da ya fara kan kamalan sai ya sa na tana wani abu a 1949 an taɓa zaben mu daga nan najeriya a kan margaret duk wanda ya gimta ka ce kwatsam ibaji to yi kaɗai ne a gurin yi an ne yake warin an marasa wani mutum yana noma a gona ta yake karbi ana daunan aure an ce fati ya tarzi fati sai dam a masallacin zalman su kai ka tsoro wallahi tallahi ko sho da ba